Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimani ya ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 14 ga watan Nuwamban 2022. bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa 14 ga watan nuwamba rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin wayar da kan jama'a game da ciwon siga wato diabetes da kuma illolinsa muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda nasiru adamu hikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma shirin jaridun najeriya amma kafin nan ga ibrahim ka almasi garba da halin da duniya take ciki Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Wani bam ya tashi a wata sanadiyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na kasar Turkiyya jiya Lahadi ya hallaka mutane akalla shida ya kuma raunata wasu gwammai sannan ya sa mutane shekawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi. Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin ɗaukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma 'yan sanda a wurin wanda ke layin Istiklal wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma 'yan yawon buɗe ido da mutanen da ke wajen. Sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe. A wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar ƙara ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da ƙafa ke ta juyawa suna ta gudu. shugaban turkiya rajib tayyip erdogan ya kira tashin bom ɗin wani hari na rashin imani sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata baya ga mutane shida da suka mutu ɗin erdogan ya ce wasu kuma hamsin da uku sun ji raunuka bisa ga bayanan da ya samu daga gwamnan istanbul jami'an gwamnatin ukraine jiya lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin kasan na kudancin kasar kwanaki biyu bayan da sojojin ukraine suka shiga hedkwatar yankin mai matukar tasiri wadda rasha ta kwace a farkon yakin sannan kuma yanzu ta gudu ta bari sama da rubu'i uku na mazauna birnin kasan masu yawan dubu ɗari uku sun gudu daga birnin suka bar sauran mutane dubu saba'in da biyar waɗanda suka sha fama da mamayar rasha kafin sojojin rasha suka janye makon jiya sannan sojojin ukraine suka kuma fara shigowa sojojin mamaya na rasha da 'yan koransu sun yi duk abin da suke iyawa su matukar wahalar da mutanen da suka rage a birnin a tsawon kwanakin da aka yi ta jira jira na tsawon makonni jira kuma na tsawon watanni a cewar wani hadimin magajin garin kasan roman colombia a gidan talabijin na kasar 'yan jam'iyyar democrat a amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar amurka za su fara zama a watan janairu To amma zuwa jiya Lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fi tasiri a majalisar wakilai ba kwanaki biyar bayan zaben da aka yi a makon jiya. 'Yan Republican waɗanda ke da kujeru 211 zuwa yanzu sun sha gaban 'yan damakarar masu kujeru 204 zuwa yanzu a majalisar wakilai yayin da har yanzu ake ci gaba da jiran sakamakon zaben kujeru 20 a ƙoƙarin kowace daga cikin jam'iyyun biyu na samun rinjaye da kujeru 218 a majalisar mai adadin kujeru 435. Akasarin masu fashin bakin siyasar Amurka na hasashen cewa bayan kammala tantance makomar sauran kujerun da yiwuwar jam'iyyar Republican ta yi rinjaye da ɗan adadi kalilan kamar 219 haka, ita kuma da makarar ta samu misalin 213. wanda hakan ya yi matukar gaza adadin da shugabannin jam'iyyar republican suka zaci za su samu a baya to nan ba da jimawa ba ibrahim zai kama da labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan sha hudu ga watan nuwamba rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin wayar da kan jama'a game da ciwon siga wato diabetes da kuma illolinsa a cewar majalisar ɗinkin duniya kowane mutum ɗaya cikin goma na ɗauke da wannan cuta daga maiduguri ga wakilin murya amurka haruna biyu da ƙarin bayani Ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar masu fama da ciwon siga da ake kira da diabetes wanda akan waye da kawunan jama'a duk faɗin duniya game da illolinsa. Akwai da kimanin mutane fiye da miliyan dubu biyar da ɗari uku da saba'in da bakwai da ke fama da wannan cuta na siga. An kuma fara gudanar da wannan biki ne a shekarar alif ɗari tara da ashirin da ɗaya. Wata ƙididdiga na Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna cewa mutum ɗaya cikin mutane goma balagugu suna fama da wannan cuta na siga. Dr. Baba Ganawaro shine shugaban asibitin koyarwa da ke garin damaturu misali abin da yake kawo larurar a ah, ciwon sukari wato ainihin jikin dan adam ne ba zai iya sarrafa ainihin wato ah, sukarin jini da ake cewa glucose ba wanda da shi mutum ke rayuwa ko kuma bangarori na jikin dan adam suke gudanar da ayyukan su yadda Allah ya halicce su su yi. Ah, na ɗaya akwai nau'i na farko na diabetes wanda yana cewa type 1 diabetes ko kuma ciwon kwalarurar sukari nau'i na ɗaya wanda jikin ne ana fama da yake fama da karancin sinadarin insulin. Nau'i na biyu kuma ko type 2 diabetes shi kuma wato sinadarin cikin ne yake samun matsala wurin ah, eh, insulin din baya samu ya yi aiki kamar yadda ya kamata a bangarorin jikin mutum. To likita ana samun waraka daga wannan ciwo ko kuma sai mutum mutum wanda Allah ya wadinsa. Akan iya warkewa misali idan mace da take dauke da juna biyu ta kamu da larurar ainihin ciwon sukari wanda yake na mata da suke dauke da juna biyu kuma type 2 diabetes nan wato da muka yi bayani na cutar sukari wanda yawanci abin da ke kawo shi misali kamar kiba da rashin motsa jiki da cin waɗansu nau'ukan abinci da yake sa kiba a jiki so mutum ya dage da magani da kuma ainihin motsa jiki da samu ya rage kiba da sauransu to wani lokaci shekara ko ba magani a likitoci sukan iya dan barin mutum baya kan magani sabari ba amma ana duba shi akai-akai. Kamar Afirka ina ne suka fi fama da wannan cuta? Yanzu haka dai daga majalisa wa uh, hukumar lafiya ta duniya na nuna cewa misali mutane kusan miliyan 24 ne uh, suke fama da wannan larura ta ainihin uh, cutuwar sukari a nan afirka nahiyar afirka kudu da hamadar sahara kuma ana ga cewa wannan adadi zai iya ba mamaki karu zuwa kusan miliyan 55 a shekara ta 2045 kuma a shekarar da ta gabata alkalma na nuna cewa kusan mutane 400 hudu da goma sha shida ne a ainihin nahiyar afirka suka rasa rayukansu saboda wannan larura ta cutar sukari to likita kamar wannan cuta na iya haifar da wani cuta daban eh, matsalar cutar sukari shine kan iya idan ba tsaya a yi maganinsa ba zai iya haifar da misali cutar hawan jini ciwon larurar sukari da na hawan jini kamar tunani kuma yakan iya ah, kawo matsaloli kamar ciwon zuciya ko kuma ah, yakan iya taba koda hmm. ya kawo larurar koda ko gazawar koda abinda ana cewa diabetic nephropathy yakan iya ah, kawo matsalar ido a ainihin wato diabetic retinopathy ko kuma jijiyoyin ido da suke kai sako zuwa kwakwalwa su samu matsala. To ko tiya masu yake da wannan cuta ke ji ne game da illolinsa? Sunana Malam Aliyu ne. Gaskiya ya kamata gwamnati da dadewa da take ma sauran masu cuta kamar hiv kamar tarin fuka da ake tallafa musu ya kamata a tallafa masu ciwon suga saboda ciwo ne mai wahala mai damuwan jiki wurin kenan da ke dauke da cutar sigari ke kira wa gwamnatin tarayya da ta kama su dauki game da irin wannan matsala da suka samu kansu haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Madalla an gaishe ka haruna dauda biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu. A ƙarshe, hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta yi bitar ayyukan rijistar da ta gudanar a watan Oktoban da ya gabata a wasu ƙasashen waje a ci gaba da shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci 'yan kasar ta Nijar mazauna ƙetare a majalisar dokoki. Hukumar ta Seni ta ce ta gano cewa yau mutanen da suka yi rijistar a wannan karan ya ninka na shekara ta goma sha biyar saboda haka nan da 'yan kwanakin da ke tafe za ta tace kafin ta wallafa sunayen mutanen da suka cancanci samun katin zaɓe. wakilin muryar amurka a yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani L'enrôlement de ces Nigériens de l'extérieur a démarré le 15 octobre 2022 Shugaban hukumar zaben Nijar Metro Isaka Sunna kenan lokacin da yake yi wa manema labarai bitar ayyukan rajistar da hukumar ta gudanar daga ranar 15 zuwa 30 ga watan Oktoban 2022 a kasashe 15 waɗanda suka hada da Algeria da Benin da Burkina Faso da Cameroon da cote d'ivoire da ghana da mali da nigeria da morocco da senegal da chadi da togo da belgium da faransa da amurka yana mai cewa an yi komai ba tare da wata matsala ba a yayin gudanar da wannan aiki na shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci 'yan nijar mazauna kasashen waje a majalisar dokokin kasa mutane sama da dubu ɗari biyu ne suka yi rajista a tsawon waɗannan makonni abinda ke nuna alamun yadda 'yan nishar mazauna ƙetare ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci. Malam na Nafi'u Wada shine kakakin hukumar Seni ta ƙasa. Mun rubuta mutum 227,289 kenan akwai ci gaba sosai a wagga shekara tunda an ka diba a rubutu na shekara 2015 mutanen da aka rubuta mutum 400 ne da 484 kenan ya hauda da mutum 122 da biyar. a nan gaba kaɗan hukumar za ta gudanar da ayyukan tace sunayen mutanen da suka yi rajistar kafin a wallafa takardun jerin sunayen waɗanda suka cancanci samun katin zaɓe don sabida tana yiwuwa akwai wanda tuni sun yi rubutu a nan kuma suka je can suka yi rubutu tun a watan disamban 2020 ne ya kamata 'yan nijar mazauna ƙetare su halarci runhunan zaɓe wato lokaci guda da 'yan ƙasar na cikin gida domin kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasa sai dai hakan ba ta samu ba sakamakon annobar koronar da ake fama da ita a wancan lokaci to amma ganin yadda kura lafa a mafi yawancin kasashen duniya ya sa hukumar seni ta fara yunkurin shirya zaben da zai ba su damar turo mutane biyar da za su wakilce su a majalisar dokoki kamar yadda dokokin kasar nijar suka yi tanadi a gaida sila barma gai da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin na jihar Sokoto arewa maso yammacin Najeriya don ci gaba da tattauna da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa da jihar musamman ma dai isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Matasan da suka shigo zauren sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Kairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Hazir Dingyadi, Bilyamin Umar Nakasari, Aminu al Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku biyo ni mu shiga zauren na matasa. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. shi wani mutum ne wanda yake da daraja ko kuma mutum ne wanda ya kai wani babi na ɗauka ayyuka na takallifi wanda a babin shari'a ta musulunci ma alƙalami ya fara aiki a kan shi a sashen dokar kasa shi ma dokar kasa ta ba da dama duk wani laifi da wanda ya da shekara saba'in sittin ya yi ya aikata a hukunta shi ma za a yi hukunta shi abin da nake ganin cewa na farko shine matashi ya kasance tun farkon fari iyaye suna da wani bangare na laifi daga cikin abubuwan da ke faruwa don duk wanda yake da matashi ko kuma 'ya'ya ba zai so a ce ga su sun lalace ba sun zama marasa tarbiyya da sauransu a tun farkon fari ina ganin cewa kamata ya ce duk wanda Allah ya azurta da samun ɗiya maza ko mata ya yi ƙoƙari ya san cewa ya ba su tarbiyyar da ya kamata bayan haka nan kuma addition da suwa suke ma'amala dan baka ba yaro tarbiya ba baka san suwaye yake yin ma'amala da su ba wanda ka shekara goma sha da ishirin kana tarbiyyantar da yaron ka cikin shekara gura, ko kuma abin da ma ya kasa kai shekara guda ya zama ya haɗu da wasu miyagun abokai domin ba shi wasu shawarwari ko kuma su bata masa tarbiyya a nan ina nufin kamar duk wanda yake da yaro yana da kyau a ce ko kuma 'ya'ya ya kula da su ta wace hanya ya kamata a ce ya bi domin ci gaban tarbiyyar su bayan haka ina suke kwana ina suke shiga ina suke zuwa duk waɗannan abubuwa ne ya ta'allaka ga kan uwaye waɗanda ya kamata su bibi waɗannan ayyukan bayan haka nan kuma matasa su kasance masu yin dogaro da kai bayan haka nan kuma su kasance masu zuwa makaranta su nemi ilimi saboda idan har babu ilimi waɗannan abubuwan da ka je ana aikata duk rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ka haddasa su ko akwai masu ilimin daga ciki kaɗan ne bisa ga waɗanda ba su da ilimi ni ina ganin abin da zan iya cewa kenan a wannan wannan bangare insha Allah. Na'am, ai na ga Aliyu Haidar Dingyadi ma kamar ko ya gamsu da abin da ka faɗa ne ba mu sani ba. A gaskiya abinda Malam Abdulaziz ya faɗa kusan haka ne. Kari akan haka shine abinda zan kara shine ya kamata a ce mu matasa waɗanda Allah bai kaddara muka shiga cikin wancan babin ba. Mu rungumi waɗanda suka faɗa din. Ma'ana ina nufin mu jawo su a jiki a daina nuna musu hantara da kyama kila ta wannan za su iya fahimtar shawarwarin da ake ba su da kuma irin yanayin mu'amalan da za a yi su zai sa kila su su ga illan wannan abin da suke har su bari. Kari da haka kuma matasa a yi kokari a rungumi sana'a. domin mahiya abubuwan da suke kawo wa'annan matsalolin shine tun farko mutum bai da wata harkar yi kila sai a wani wanda suke daukan nan wa'annan abubuwan za su iya zuwa da ɗan wani abu da bai taka kara kare ba su ja ra'ayinsu har su koya musu irin wa'annan miyagun ayyuka din. Biliyaminu Umar zaka sari idan aka duba za a ga su ma waɗanda suke aikata miyagun ayyukan na da an san su. Wasu ma wasu abokan wasu ne kawai aka yi mamaki aka wayi gari suka tsinci kansu cikin wannan mugun aiki shin akwai yadda za a yi a nuna abokantaka irin ta da a jawo sun a iya nuna musu wannan abun da suke bashi da wata riba a rayuwa. Eh wannan haka ne akwai yadda ake yi sai dai zan dan son dan koma baya kaɗan ga magana da Abdulaziz zai wadda ya ɗauko a kan wanda ake kallon su wannan masu shiga harkar ta'addanci kamar illa mafi yawancin su ba su da ilimi wanda idan ka dubi a kusan ma matsalan ai masu ilimi masu fi karfi ko kuma sun fi yawa a cikin harkar ta'addancin nan fiye da waɗanda ba su da ilimi. Oh, waɗanda wato ma ba matsalar rashin ilimi ba ne kenan. ba matsalar rashin ilimi ba ne saboda masu ilimi ai su suke jagorancin abubuwan kuma su suka san yadda za a yi domin kila a cimma abin da ake son a cimma saboda wanda bai da ilimi yanzu bai san ma kila zai iya sarrafa kwamfuta ma'ana na'ura ba kenan ko kuma kila ma irin ita kanta bindiga ai duka harka ce ta ilimi wadda dole sai ma kana da ilimi sannan zaka iya amfani da su da makamantan kayayyakin da suke shiga da su wajen harkan ta'addancin su su wannan idan muka duba musamman a cikin makarantu na gaba ga secondary school akwai courses din da ake ma kira peace and conflict resolution wanda kusan wannan kamar subject ne su tun wanda aka keɓe domin fahimtar da ko kuma a karantar da su matasa su san menene illa haka ta'addanci yaya kuma ta'addanci yake farawa sannan ya yake da illa wanda kaga idan har muka ce kila masu yin shi ba su da ilimi kaga da ba a kawo shi a cikin makarantun ne domin a koya matasa ba sai a koma can gefe can inda suke zama a daji kila a koyar da wannan abu idan muka dawo ga maganar ka kila mu matasa muna da rawar da muke takawa wadda za mu iya cewa kila duka wanda suka samu abokanan su suna fama da ire-iren wannan matsalolin su akwai rawar da suke takawa wajen ganin cewa an magance irin wannan matsala na farko dai dole ne sai ya kasance kila kana da shakuwa ko kuma fahimtar juna ka da shi abokin naka wanda hakan zai iya sa kila idan ka gaya mai magana ko kuma ka nuna mai illan da abin yake ciki wanda haka zai iya sa ya fahimce ka abu na gaba kuma akwai bukatar yin amfani da ilimi da hikima wajen ganin cewa ka bi wa'annan matakan don ganin kila duk abin da za ka gaya mai abin ne wanda kila zai iya saurin fahimtar da shi domin ya iya ma'arfa kila shawarar da za ka iya bashi. Bilaminu ina ga yanzu tun da ga mu tare da Aminu Alo sai na amanawa matashin dan jarida. Bari mu ji me zai ce don na san kafafen yatsa labaru suna yin shirye-shirye. Shin waɗannan shirye-shirye da ake na jan hankalin matasa su zama mutanen kirki suna yin tasiri? Eh, assalamu alaikum. Za iya cewa maganar gaskiya suna iya yi a wani bangaren kuma ba sa yi. Domin idan ka duba kafafun yaɗa labaran su waye suka fi mu'amala da su. Suka duba cikin kashi ɗari na matasa bai wuce kashi ashirin zuwa talatin da suke ma'amalan ba ko kuma masu haran kafafen yada labarai a time za ga matasan mu sun fi eh, kusan nusantar da kansu ne ta amfani da shafukan nan na sada zumunta na social media kuma a shafukan sada zumunta ma abin da zai ka haushi a maimakon su yi amfani da shafukan ta yin da ya kamata su amfane su a sai dai su koma bangar siyasa a shafukan sada zumunta ko kuma yahu yahu dinan da makamantansu sai ka kasa gane eh, cewa wai menene matsalar mu mu matasa din nan zaka ga da dama daga cikin abin haushin ba masu ilimin ba ba wadanda ba sa da ilimin ba sai ga mutum ya ila mallaki takardar digiri ko NCE ko wata babban eh, takardar shaidar kammala babban makaranta amma ka kuma same shi shine na gaba gaba wajen aikata irin wannan matsalar to abubuwa ne da suke faruwa za iya cewa zamani ya zo da su kuma matasan mu suna da karancin tunani da hangen nesa kuma wasu lokutan za ga laifin iyaye ne eh laifin iyaye ne na suna zama su mamakin menene laifin iyaye saboda dama za ka ga iyaye yanzu ba sa son su ga abin da ya bata ran tun eh, mutum yana yaro misali har zuwa da kai lokacin eh, mallaka hankalin kansa na matashi za ga abin da yake so ko yana da kyau ko bai da kyau shi suke ra'ayi matukar dai za su faranta mashi sabanin inda aka fito kenan za ga idan ka duba wannan matsalolin ne abubuwan ne suna faruwa kafafen yaki labarai suna kokari iyana kokari amma kuma abin da ya sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Wato tasirin dai kawai yawanci matasa wasu na inda suke samun labaransu ba kafafe ne masu sai hanci ko waɗanda suka damu da ci gabansu na rayuwa ba wataƙil sai dai nishadi da sharholiya ta duniya kenan. Eh, sosai da abin da zai baka misali yanzu idan ka dubi shafukan na eh, kafofin na sada zumunta na social media alal misali idan ka dubi wannan kafa ta tiktok zaka samu kusan kashi tamanin zuwa na masu amfani da su matasa ne idan ka dubi matasan da suke amfani da su wace irin rayuwa suke sai dai kawai a a ɗauko wakan wannan mawakin a zuwa a acting ɗinta a imamin ɗinta especially mata mace eh, <laughs> <laughs> Oh, um, um, um o ma dariya ko ko ta da an tabo bangaren da da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako godiya ga matasan Sokoto birnin Shehu da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru da Ma'alika da na shirya na gabatar ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum. a da Nasiru Adamu Ilhikaya yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridin ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa yanzu haka 'yan kungiyar iswa na yankin yammacin afirka sun dauki wani mataki da ya karo da matakin gwamnatin najeriya na canja kudaden najeriya inda yanzu aka ce 'yan kungiyar ta iswa ba su karban naira inda suka koma karba ko amfani da takardar kudin cfa na kasashen renon faransa na yammacin afirka jaridar daily unity trust ta bayyana cewa 'yan kungiyar da ke yankin tafkin chadi tuni suka ba da umarni na hana amfani da takardun kudin na naira sai takardun kudin kasashen yammacin afirka na cfa wato kasashen renon faransa wannan dai wani mataki ne da ake ganin na kaucewa irin hasarar da kungiyar za ta yi na kudaden da take karba daga hannun jama'a na haraji da kuma na garkuwa da mutane sai kuma jaridar disney inda ta ce yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari ya kara nanata kudurin gwamnati na cewa ba gudu ba ja da baya sai gwamnati ta canja kudaden najeriya da ya kama daga naira dubu daya da dari biyar da kuma naira dari biyu jaridar dizze ta rawaito shugaba buhari na bayyana haka a birnin london bayan da ya gana da sarkin ingila king charles na uku a fadarsa da ke bakin gam tuni dai dama shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana cewa yana goyon bayan matakin da gwamnan babban bankin najeriya godwin omefele ya dauka na canja fasa fasalin kudaden na najeriya sai kuma jaridar vanguard daya daga cikin manyan labaranta na cewa ya zaka kungiyar nan mai fafutukar kare hakkin bil adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira sarraf ta yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya hanzarta kafa wani kwamiti na gudanar da bincike a ƙarƙashin jagorancin ministan shari'ar najeriya abubakar malami da zai gano waɗanda ke da hannu wajen kona wasu ofisoshin hukumar zaɓe a ƙasar kwanan ne dai aka kai hari ofisoshin hukumar zaɓe da ke abekuta ta a jihar ogun da kuma ede a jihar osun labarin da ya kai yawan hare-haren da aka kai ga hukumar zaben ko ofisoshinta ya haura arba'in a jihohi goma sha hudu na tarayyar najeriya tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha tara zuwa dubu biyu da ashirin da daya da kuma wannan shekara da muke ciki kenan in ji mataimakin daraktan kungiyar ta sarakola wale oluwadare sai kuma jaridar premium times ake buga ta yanar gizo jaridar dai ta bayyana cewa yanzu aka gwamnati gwamnatin najeriya ta shirya tsaf domin fara gudanar da wani shiri da zai baiwa matasa dubu hamsin damar dasa bishiyoyi dubu da hamsin a sassa daban-daban na najeriya a kokarin da gwamnatin ke yi na magance kurarowar hamada da kuma yaƙi da ɗumamar yanayi ministan matasan najeriya sunday dare shine furta hakan ji jaridar premium time a gefe guda na taron alkinta muhalli da ake gudanarwa a ƙasar masar ƙarshen sharhin jaridin kenan a huta lafiya. An gaishe ka baban gida Jibril. Ta wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Wani bam ya tashi a wata sananniyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya jiya Lahadi ya halaka mutane akalla shida ya kuma raunata wasu gwammai sannan ya sa mutane shekawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi. Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin ɗaukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma 'yan sanda a wurin wanda ke layin Istiklal wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma 'yan yawon buɗe ido da mutanen da ke wajen. Sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe. A wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar ƙara ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da ƙafa ke ta juyawa suna ta gudu. shugaban turkiya rajib tayyip erdogan ya kira tashin bom ɗin wani hari na rashin imani sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata jami'an gwamnatin ukraine jiya lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin kasan na kudancin kasar kwanaki biyu bayan da sojojin ukraine suka shiga hedkwatar yankin mai matukar tasiri wadda rasha ta kwace a farkon yakin sannan kuma yanzu ta gudu ta bari sama da rubu'i uku na mazauna birnin kasan masu yawan dubu ɗari uku sun gudu daga birnin suka bar sauran mutane dubu saba'in da biyar waɗanda suka sha fama da mamayar rasha kafin sojojin rasha suka janye makon jiya sannan sojojin ukraine suka kuma fara shigowa 'yan jam'iyyar democrat a amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar amurka za su fara zama a watan janairu to amma zuwa jiya lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fi tasiri a majalisar wakilai ba kwanaki biyar bayan zaben da aka yi a makon jiya To masu sauraro ta haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana za ku dosa abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni. Da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro da ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam.